والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإسان إلى يوم الدين وبعد أولا ندري آه، درينا الهميس نيو نعم أولا درينا الهميس شرين ga watan jima'a da akhira hijira 1442 wanda ya dace da garin goma sha daya ga watan februari shubat 2021 allah maɗaukin sarki ya ba mu damar haɗuwa cikin wannan majalisi namu domin ci gaba da karatunmu na hau cikin littafin sharhu ibn al-qayyim mu gushe ba muna cikin babin al-mubtada wal khabar mu gushe ba muna cikin bayanin khabar a lokacin da yake mufrad khabar alhali yana mufrad da kuma domirin da shi khabar ɗin ke ɗauke da shi wato domirin muktada ya wannan domiri ya kamata za a bayyana shi tunda domir ne ɓoye za a fidda shi fili fidda shi filin zai to wajibi zai zamanto mubahi halal haka to muna da cikin wannan ko? muna kai kawo tsakanin baitutuka biyu baiti na farko inda ibn malik yake cewa wal mufradul jamidu farighun wa in fa huwa dhu damirin mustaqim nabiyu wa abrizanhu mutlaqan haythu tala ma laysa ma'nahu lahu muhassala hmm? والمفرد الجامد خبر مفرد كما جامد دسكريوي كما محمد mutai asali duk da yana ɗaukan aka masa ta'wili zai dauki malan shija amma asalinsa dai ka ce muhammadun asadun ko kuma ka ce Muhammadu baitun fi biniyatihi misali hmm? saboda haka asalin ko baitun kaga duk na asalin su jamide ne to saboda haka za su zamanto farihun tun da jamide ne ba za su zamanto suna ɗauki da bamiri da zai koma kan mutane ba shi ne ma'ana wal mufradul jamidu farihun وإن يشتق إن كوانا خبر مفردي إن يا زمنتو مشتقين كمال محمد قائم محمد جالس محمد قارئ محمد نائم مثالي وانا كده مشتق ما زي دوكي ماضي ذلك مضارئ مضارع زي كذا كذا كذا سننكو to hawa zo domirin dole ne ya zamanto yana ɗauki da wani domiri ko kuma shi ma'abucin bamiri ne wannan lokaci bamirin kuma zai zamanto mustakin ai mustakar yana ɓoye duk lokacin da kace muhammadun ƙa'imun akwai huwa a ɓoye cikin ƙa'im yawwa ta wa abrizanhu mutlaqan wa abrizanhu mutlaqan shi wannan bamiri wanda yake asalinsa mustakiri ne cikin alkhabarul mufrad hmm? wa abrizanhu ka bayyana da shi mutlaqan saki bawai ko kana tsoron kar mai ka shiga rikici ko baka tsoron haka duk dai ka bayyana da shi shine ma'ana مطلقا وأبرزنه مطلقا حيث تلا حيث تلا تلا إننا مثل الخبر إن حيث تلا علوكة دوشي وأن الخبر إن زي بي وأتو زي بي مبتلك أكين لي ما ليس معناه له محصلة وعندما أنرسه ma'anar da ke cikin kabar ɗin ba a samar da shi saboda shi mutu daɗin ba kamar da muka ba da misali sun da ya wuce zaidun amrun ribu to nan sai ka ce huwa zaidun amrun ribu don ribin din shine menene shine alkhabarul mafat shi ko yanzu yana bin ne don ka ce zaidun amru yana bin amru ta amma malan da yake dauke da ita shi ba ribu din nan ba kan amru din zai koma ba zai koma ne kan zaidu ta a wannan lokaci sai ka yi menene sai ka bayanar da huwa an fahimta don ma an baka bayanar da huwa ba alhali kuma kana nufin zaidu zai kawo za ka kawo mai sauraron ka confusion za ka kawo masa tashwishi mushkila don kai zai fa wane ne ya aikata wannan bugu zaidu ne ya aikata wannan bugu ko ko amru ne ya aikata wannan bugu domin a zahiri haka a larabci yana iya inganta ko wanne ne ya dauka amma kai tun da yanzu kana nufin zaidu ne to saboda haka dole ka bayanar da huwa in ka ce zaidun amrun hu huwa to nan ne za a fahimci zaidun din nan shi yake dukan amru din an fahimta shi ya aikata wannan bamirin barik nan bamirin zai koma mai ne yawon to wannan ne darasin mu ko ba haka ba to da yake arzanhu mutlaqan kamar da muka ce sawa'un umina lafsu labsu yi lam yu'man al-lafz wazi shine ma'ana mutlaqan wannan kuma ita ce mazhabar basariyun mutanen basara, wazi mutanen kufa sun saba musu su a wurinsu. idan ana lam yu'man lafsu idan ba a samu amintuwa da sanya mai sauraro rikici ba to wannan dole ne a bayanar da zamiri domin mai sauraro ya zamanto ala basira ya fahimci cewa yanzu wannan bamiri zai koma ga ga muftara na farko yawwa amma idan an samu amnul lafsi to ba dole bane a bayyana shi wannan shine masabar kofa bambanci su da masabar basara. a irin wannan yanayi su ɗan basara suna ganin dole ne kawai a bayanar da ne a bayanar da wannan bamiri zaidun amrun baribuhu huwa tun da zaidu kake nufi an fahimta zaidun hindun baribuha nan ma ka ce huwa kuna ba abu kuma kowa san cewa duka dai akan hindu yake saboda haka ba zaidu shine mai duka amma su a nan a wurin su mutanen basara dole sai ka bayanar da huwa wazi mutanen kufa irin wannan na zaidun hindun baribuha huwa ba dole wani ka bayanar da huwa domin ko da baka bayanar ba mai sauraron ka ba zai shiga wata muskila ba wurin fahimtar wane ne wanda aikata wannan duka to shine karatunmu na yau zai menene zai fara daga maganar mutanen kofa ɗin ko Wa nan mu tashi. Wa تاشي وأما الكوفيون amma su mutanen kufa ana nufin maluman nahawu na kufa faƙalu su sun ce in aminan lafsu in uminan lafsu ko kuma in aminan lafsu ɗin ma in uminan lafsu idan aka samu aminta na rikitar da mai sauraro jazal amra ne duk al'amura biyun sun halatta al'amura biyu shine bayyanar da bamiri ko rashin bayyanar da shi ko mu ce ambaton bamiri ko rashin ambatonsa kal misali al-awwal kamar misalin farko misalin farko huwa shine kal misali al-awwal abin nan kamar misalin farko wa huwa zaidun hindun baribuha huwa ce zaidun hindun baribuha huwa fa in shita ataita bi huwa wa in shita lam ta'ti bihi a wurin masabar kofawa kana dama ka ce zaidun hindun baribuha ka tsaya yayi a masabar basrawa dole ka ce zaidun hindun baribuha huwa shine وإن شئت أتيت بها هو وإن شئت لم تأتي به وإن خيف اللبس إن كما أكجز أوران واتسنى ما يسورارو cikin rikici ya kasa fahimtar wa kake nufi ya sha bugu ko ya bugu wajibal ibrahim to a wannan lokaci dole a bayyanar da shi bamiri kan misali sani kamar misali na biyu fa innaka law lam ta'ti bid damir domin kai idan har da za a ce baka zo da damiri ba a wannan misali na biyu fa kunta kace kawai zaidun amrun daribuhu kai shiru زيد المبتدا الاول امر المبتدا الثاني ضارب ولا شيء خبر ان الخبر المفرد kace baribuhu kai shiru to baribuhu din nan ta yi ya zamanto amru ne ya buji zaidu ta yi zaidu ne ya buji amru yawo na'am akwai lafsu akwai lafsu a wannan irin wannan yanayi shine malin yace la hatamala an yakuna fa'ilu barji zaidan zai wanda mai aikata dukan nan ba wani bane face zaidu wato al-mubtada al-awwal وأن يكون أمرا كان يضمن توشيني عمرو المبتدا الثاني فلما أتيت بالضمير أما لو كتن لك ذوك أنبت ضميري فقلت كتي زيد أمر ضاربه هو تعين أن يكون زيد هو الفاعل وأن لو كتي ذا فهمت شيوا يا زم كوكما زيد واجبي أفهمت شيوا منين زيد من شيعي كتدوكا دوكا كما يفعل أكن أمره أم فهمته؟ واختار المصنف وانا مصنف ابن مالك haka ibnu aqil yake kiransa nan musannif mai littafin domin shi ma ɗorin tsosano ne sharha yake wa mai littafin ana nufin mai kulasa shine al-musannif ibnu aqil yana menene yana sharhawa littafin ibnu malik ne shi yasa ke kiran ibnu malik al mawallafin wato mawallafin mu ya zaɓi kaza waktarar musannifu fi hadal kitab mai talifin mu ya zaɓa a wannan littafi wani kitab ake nufi na alfiya a kulafa fanta عشان الخلاصة يا ذهبي مذهب البصريين مذهب معلوم بصر ولهذا قال سياسة ما يكفي وأبري ذنه مطلقا كبين الدشي حكي باوي يعني أنا مثل سواء خيف اللبس أن تورتي لبسه أو لم يخف كوباجي أورم أو كوارم لفظ بقى واختار في غير هذا الكتاب أماشي مصنف نامو يا ذا باتكين وني ونن للتاسي كنا يتبع خلاصة بنكو للتفن للتفن للتفن آه، ابن مالك لا لا لا يعني من ينن للتفن نحوه gaskiyar lamari yana da manya-manyan littafai shahararru a nahau littattafai uku an fahimta wanda suka fi shahara manya-manya ne littafi na farko ana kiransa ta shafiya ba waka ba ce magana ce zube ban littafi na nahau da Shi shine littafinsa na farko da ya wallafa a wannan ilimi na nahau an fahimta kan shi ibn malik ƙwararre ne a ilmin nahu ba sai an tsaya na dogon bayani ba tun da bayan shi boye an yayin sibawai kamar shekaru 100 abin nan eh, kamar shekaru 500 ko kusan haka wajen karni biyar lokacin da ya taso kusa yanzu daga ta fansa ne ake ta yi don ga sa masu sharha da wani ne da sauransu an bayyana saboda haka ko littafinsa alkafiyar shafiya abban littafi alkafiyar shafiya da ya rubuta sai ya waƙe littafin ya yi shi zube nasar sai ya waƙe shi an fahimta ya waƙe shi cikin kusan baiti dubu uku kar kuma ta alfiyansa kulasa ɗin nan duka-duka baiki dubu ɗaya ne ko da goma sha biyu ko nawa mai kama da ba da sai sa kira shi alfiya ƙyar dubu baitoci dubu an fahimta amma babban littafinsa da ya fara wallafawa na nahu alkafiyar shafiya ya waƙe littafin cikin baiti dubu biyu da ɗari bakwai da hamsin da ɗan kaɗan kwadi dubu biyu da ɗari bakwai da hamsin da ɗan kaɗan sai ya sake samarizin wannan littafi ko inan baitoci baitoci dubu biyu da dari bakwai da hamsin da yan kaɗan ya yi samarizin ɗinsu cikin baiti dubu ɗaya da goma ko sha ɗaya ko sha biyu na manta shi ne kulafa shi yasa suke kiran alfiya ɗin nan kulafa samarizin an fahimta yawwa to sannan daga baya bayan ya yi kulasa sai ya sake littafinsa na ƙarshe a ilmin nahu ba waka ba wanda ya sanya masu na tafsir kusan abin da gani a shi shine ra'ayinsa na ƙarshe a maganar ilmin nahu ko ra'ayi a kilafi na harkar nahu abin da yake cikin littafinsa a tafsir shine menene shine na ƙarshe to da dawa maluman nahawu idan suna magana kan ibn malik za a ce ibn malik ya wallafa wa kansa littafin nahu shine ne alkafiyar shafiya ya ambaci komai wazi don kansa sana ya yi wa ɗaliban ilimi ya taƙaita musu baitoci cikin yan kaɗan da su ƙoƙarin haddacewa cikin sauƙi baiti dubu kawai al-khulasa sannan a ƙarshe nuna gwaninta ya yi littafi don maluma su fahimci su fahimci matsayinsa ya yi littafin a tafsir wazi a tafsir sauƙaƙarwa a tafsir ta da sin da ha babba da ya da lam daga sahal a tafsir tafsir kenan a cikin kulasa ne ya zaɓi menene ya zaɓi masabar basarawa in ka koma littafinsa alkafiyar shafiya da baitocin da ya waƙi kafiyar shafiya da kuma littafinsa a tashiri nan yana tare da mutanen kofa cewa kenan a abin nan shi wannan kabar a irin wannan yanayi idan aka tsore shi lafsu dole a bayyanar da menene abdamir in ba tsore shi lafsu ba ba za a bayyanar da damir ba abin da ya zaɓa kenan cikin alkafiyar shafiya da nazumin alkafiyar shafiya da kuma a tafsir amma a cikin alkulaka ya ce wa abrizan hu mutlaka ya zaɓi masabar mutanen basra wabi kuma a hankalce masabar mutanen basara eh, kufa ta fi gaskiya kuma ita ke da shaida ma kamar yanzu yadda shi kansa ibnu akil zai kama na shaida don a hankalce to na mai za a tilasta eh, bayanar da abu wanda kowa bayanar da shi ba kowa zai fahimci shi asalin tasirul hasil mai cikin hankali ba zai ta wahal da kansa ba da zuwa tasirul hasil lokacin da aka <laughs> lokacin da aka muna kan lokacin maganar tabbigi ba zan malam abubakar kana mu kana lau lokacin to wane ne ya san lokacin nan su bala su kuma su ɗan ƙanana ne ba san abin da ake wa lokacin na eh kai ka kai da ma duka kai ka san da abin da ke cikin dai kai ba jari mu kike ba to almuhim bai kaga lokacin da aka yi maganar tabligi 1990 kenan don da amma nan tabligi isarwa ne ai shi yasa da abin nan da a wannan alƙawarin musu da muka rubuta muka ce ai akwai wata a domin tabligi ai dama ka isar ne to in dama abin ya zama to isasshe ne za ka isar kuma sai ka zama hukaci don dama asali mai tabligi yana isar da sautin liman ne a lokacin da sautin liman ɗin ya zama to isasshe ga kowa kai kuma ka isar da shi ne sunanka mahaukaci domin ka isar da isasshe ba dama tasirin hasil ba aikin mai hankali ba ne samar da wani abu dama sabin ne dama sabin ne tafi aikin mai kai shi sa wani suke cewa aikin baban giwa aikin baban giwa maimaita wani abin da ba da wani fa'ida dama akwai shi yawon to saboda haka idan har babu lafsu sa'an nan kai kuma kusa suka bayyana shi kusan ka tsora ka ba wa kanka wahala ne ba da wani fa'ida yawanci masu hankali ba sa wannan kuma alhamdulillah su mutanen basra kamar da muka ce su sun kama hujja masu da hujja wurin larabawa wanda eh, tsofin larabawa da suka riga yesu su nuna inda babu lafsu ɗin ba bayyanar da shi ba mere ba ko yawo ta muka ce irani waktara fi gairi hadal kitab shi ibn malik ya zaba cikin wani wannan littafi ya zaɓi mai mazhabar kufiyi na mazhabar yan kufa wa ƙalwara da sama'u bi mazhabihi ji ya zo da mazhabar mutanen kufa an ji larabawa tsakin larabawa tun kafin a tsara ilmin na tun an ji cikin waƙarsu famin haza qawl sha'ir daga cikin abinda aka ji daga wurin su maganar wannan mai mai waka da yake cewa Ƙaumi zural majdi ba banuha ba ce ba banuha hum ba Ƙaumi zural majdi ba banuha wa qad alimat bikunhi zalika adnanun wa qahtanun التقدير بانوها هم فهو ذو الضمير لأمن اللفظ وانا ما اجي da yake cewa او kaga wannan mubtada mubtada الاول awwal kenan شنو مبتدا مبتدا الثاني طبعا ذرى جمع انينا ذروه الذروه قولوا لكم ميزنا والنهد نفس والنهد حديثي وذروته نعم ذروه قولوا له او هكذا ذرة الشيء أنا مثل آل الشيء وقمة الشيء والنجم معنا ذروة جمع انت ذرة أنا على مثل جمع إذا ذرة على مثل جمع إذا أبن ذروات كو ذروات ضدي فالمهم دي أنا قومي مبتدا الأول ذرة مبتدا الثاني ذرة المجدي مضاف لمضاف إليه banuha banuha da aka ce haɗin nan don zai koma ne kan zura shi ne jami'i kun fahimta? kai kana zan ba haɗin ba zai koma ba ne kan ƙaunu don ƙaunu su ne masu gina eh, masu gina ba ƙololuwa ne ke gina mutane ba <laughs> ko ba ka ba yauwa saboda haka ba bukatan ba a ce qaumi zural majdi nuha hum don ko ba a ce hum ba kasan cewa qaumu ne qaumu ake ne ba wani lafsu ana, yawo, to masabar batara ba ta da irin wannan wannan asali wannan shahidi da da sama'i zai taimake ta kuma kamar da muka ce a hankalce masabar ba ta da ƙarfi yawo. قوم ذر المجد بانوها وقد علمت قومي متانينا سوني متانينا ذر المجد واتو قولوا لور درجة المجد mai آه، ما cewa مجد قيمة duk dai bunƙasa da wani abu nuha wato su suka gina kololuwar mai su suka gina kololuwar eh, majdu Waƙar alimat bi kulli zalika hakika alimat sun sani wanne ne suka sani adnan larabawan larabawa wanda suka taso daga kabilar adnan larabawa daga tsatson adnan sun san da haka wa qahatan da larabawa na kabilar daga zazon hadan sun san wannan sun san bi kunhi zalika sun san hakikan wannan kunhu shay'i hakikatu shay sun san hakikan wannan magana shi mai waka yana alfari ne cewa mu ai mu ba irin ku bane yana wani alfari ke mu mutanen mu su ne suke gina kololuwar majdu mu muka mallaki kuɗi mu muke da sunansa muke da jarumta mu muke da kyauta kuma dukkan larabawa sun san da wannan hakika larabawan kashe biyu larabawan ƙaɗan wanda suka samu asali daga yaman da larabawan adnan wanda suke nan samu asali daga hijaz duk kowa ya san wannan shine matsayin to mu yanzu wa ne da mu ba abin da ya da mu anan da aka ce ba noha ba ce ba noha hum ba saboda babu lafi ana alhali mutanen basara mun san cewa su sun ce wa abrizan mu mutlaqan to shi wannan baiti ba yi ibrazin ba wannan nuna kenan masabar basara ita take da hujja kuma dama mun ce a hankalci ma ita take da ƙarfi shi kenan ku na'am eh a takdir shine ba banuha hum ai na ta faɗa fa huzifa damiru sai aka shafe damir hum din nan sai aka shafe shi don me li amnin saboda aminta daga fadawa cikin rikici wato mai sauraro ba zai fada cikin rikici ba da ya ji abin nan kaumi zural majdi banuha ya san cewa kaumu ɗin su ne fa'ili su suka aikata yawo na'am a nan ba eh kwarai da gaske kwarai kwarai hmm. na'am ina za mu tashi na'am bismillahir rahmanir rahim an ba sininan shi salahuddin ayyubi ya yi shekaru wa auƙatan da lokuta wato ya yi jagorancin shekaru ya yi jagorancin duniyar musulmin shekaru da lokuta manawwaratan shekaru masu haske lokuta masu haske a bin nuri kai munawwaratan ma haskakakku bin nuri da haske kad shamsi wal qamari wannan haske ya wuce hasken rana da hasken wuta tunda haske ne da ke cike da inza haske ne da ya sa ya kori abin nan turawan yamma karkashin jagorancin jamus da suka yi wa da suka mamaye kudu na shekara 80 da wani abu ya kore su wali raddan nasara ala al ya kori nasara aka ce raddan ala al-aqab wata akan duka jikin su wata ya kore su kenan fan hazamu suka faɗi a yaki ko aka ce su da yaki suka zamanto ma bai na muktanamin ko wanda aka kama a matsayin bawa wanda aka yi ganimansa minhum daga cikinsu wa mutabari ko wanda aka kashe a fagin daga idan su kasance kenan raddan nasara ya kore nasara alal aqabi mana ya kore su kan dugadugin su fan hazamu suka aka ce su da yaki ko suka suka suka suka kare a yaki wadi ma bai suka zamanto ma bai na muktanamin tsakanin wanda aka ribace ya zamanto ganima aka kama shi a matsayin farsunan yaki minhum wa mutabari da kuma wanda aka cika masa kwanukansa a fagen daga wadanne ne nasara dinnan, nan kauman su ne wasu mutane da bi kufrin radu lillahi dinahum sun yarda sun yarda ma kansu kafurci a matsayin shine addini da haka suka ce za su bauta Allah da sanya wa Allah da sanya mai da Allah abubuwa guda uku ko wane ne wane ne wane ne da uba da wane ne sauransu kamar da kuka sani fa najjasul arda bis sulbani suka najasantar da duniya bis sulbani da cross cross wasuwari da hotuna ko da shiga hotunan su za ga hoton maryam ga wane ne za a yi mutum mutumin ta da ne da hotunan wasu da suke kira waje st wani st john st matthew st wani ne <laughs> suna da irin wannan ko? to shi ne mana suwa inda muke ne haza huwa aljiddu wal islam abinda salahuddin al-ayyubi din ne yayi wannan shi ake kira kokari da musulunci ikhwatana ya ku yan uwanmu la madda du'atu da'af wal usri ba irin abinda masu Ira zuwa ga a ci gaba da zama cikin rauni da kuma cewa a ci gaba da zama cikin cewa ana halin talauci da rashin karfi ba abin da su suke faɗa ba ta da ji wannan magana ka san magana na samani kawai da lokacin ba da wani a shirye yake shi ba duk abin da zai yi ma zai gaba abin da a yi komai da shi ta duniya ko ta kare ko a sai da za a yi ta za mu tsaye ne ko mu karasa ne sauran baitoci ya rabbi inna la nashku da'afa quwwatin quwwatina ya ubangijin mu ya rabbi inna ya rabbi ko ya rabbana ya ubangijin mu mu gare ka muke kawo karar raunin karfin mu ilaika kenan gare ka ya mun izal usara ya kai wanda ke tsirar da ko kubutar da ribatattun yaƙi fursunonin yaƙi kake kubutar da su fil usuli a lokacin da suke cikin igiyoyin amina ne lokacin da suke matsayin fursunonin yaƙi kun gane an tsis ibadaka ka kubutar da bayinka ya ubangiji min mirin ihana daga nir nir ba san sunansa da hausa ba itacen nan da ake sanyawa eh, shanu huda in za a yi mutum mai huda da shanu biyu akwai igiyan akwai itacen da zai dora da daure su da shi wani kiran sanir rada ma laraba sukan buga misali da shi su ce nirul ubudiyya domin saniya ko bujumi ko min karfinta idan aka tsora musu wannan itacin ba abin za su iya yi sai abin da aka yi da su kayan suna wannan itacin ne kaman ta to kai Allah ya saka suna su abin da ga mana na'am ta ka kuma ta na'am me suna abin ne jirgin dangi jirgin dangi eh to wannan dai hularanci ne don ai dai hausa ba sifar kalmar hausa ba ce a ya kyau jirgin dangi da hularanci ko alhamdulillah ni ban san ma sunansa da hularanci ba amma za ka rikadin yana fita a larabci eh, ana cewa nirul ubudiyya wato wannan itace na bauta Eh, an kitse bada da kamin nirin ihana ya ubangiji ka tsirar da bayanka daga wannan nir din nan ko itacen kaskanci ya man wa'aduhu nafidun ya wanda alkawarinsa ya zartacce ne zartan iwal basar kuma abucin ji da gani alhamdulillah fi sirrin mafi fi alamin gwada tabbata ga Allah cikin ɓoye da cikin bayyane hamdan godiyan nan da ya leƙo bihi take dacewa da shi safwan kuma godiya wacce take tsafatacciya bila kadari ba tare da wani gurbata ba sun masalatu ma'a taslimi sai kuma salati tsira kenan ma'a tare da amintarwa tasmiyatan a matsayin shi ne abu na biyu bayan hamdala na farko alam nabi da bisa ga annabin nan wanda yake wa khairul jinni wal bashari shine kuma mafi alheri ko kuma shugaban aljanu ko jinsin aljani da jinsin mutane to ƙarshen ƙasidar nan kenan da kuma ko <coughs> kuka ji da zuha masa da ke cikinta da rahasturi da abubuwa na alhini da yawa na'am mm-hmm. hazal kulayb wannan dan kare dan karamin kare kulayb karamin kare tasbiri ne na kal kal kare kulayb dan karamin kare wannan dan karamin kare ci koiwa wannan dan ci koiwa kuma faɗa da kewa hmm? o oh, haba <laughs> o kwaikwaiwa <laughs> so ya yi alhamdulillah eh, abin nan kuikuyo ko? to wannan dan kuikuyo to mai su kwaikwayo waɗi? aha to ya yi kyau mazin abin da yana cewa wannan wannan kwaikwayo wannan dan kare dan kuikuyo tun lokacin da ya zo baitu sawa bakin gida da busu shari na ta watsa shari a duniya tun lokacin da ya zo bakin gida ka san bakin gidan ne yawwa <laughs> shi ne muka akasa ma muka ce albaitul abyab kamar da suke kiransa ma muka ce baitul sawat mm-hmm. jaro eh jarbu da ai jarbu wato jarhu din dan karamin kare ne ta yi karamin kare yana da kiman domin wani shekaru ne wata mudda ce za a ce masa kaman kuikuyo ko kuikuyo ne na iya zaman tuwa mai daraja ai ba gaskanci bane yawa amma ka ce kulai karen dai da ka sani babban kare ka ɗauka shi kuma babba ne a wurin ka shirme ne ka ce ɗan kare ɗan ƙaramin kare mhm. ina jin su ina jin hausa ba su da tasiri ko kankanta abu ba su da kalma ɗaya da za ta karanta abubuwa kaga za ka ce namiji ba za ka ce sai dai ka ce ɗan ƙaramin namiji ba ka da kalma ɗaya eh, amma su laraba suna ga abin da kiransa kalma ta al'ada sannan kuma ana so a walakanta bi anan dan karmi ne sai a cikin kalmar da kalmar ba sai an fita sai eh, karan dori ba sai a kawo wata tiga kamar kalbu kulai a gani ka ce abin nan rajulun rujain namiji kaga cikakke baka walakanta shi ba dokan da kace wa mutum rujain wato dan karamin namiji wanda wofintacce bai isa ba yawwa hausawa ba su da ba su da tasbiri su gulani suna da tasbiri da tasbirin tasbiri nan har sun zarce laraba ne saba kusa ba suna da tasbiri suna da tasbiri suna da tasbirin tasbiri peto petel peto peta saboda ka su a nan harshen ya yi yalwa da yawa ya zarci larabci ma nesa ba kusa ba a wannan bangaren kamba ma abu ko kaskanta shi da ƙara kaskanta shi da suna da shi cikin kalmar haka za a jujjuya da sigogi daban-daban na saboda haka ba za ka ce masa jarumin muke nufi a nan ba domin jaru yana zama zamantowa mai daraja kamar kurkuru yana zama zamantowa mai daraja amma lokacin da aka ce kare aka ce kulai wato an ƙasƙanta wannan kare babba ne abin nan nasa amma dai ya zanto baya da kima ha ta ai kulkuwa ba wai ai ba zagi bane kulkuwa din ba zagi bane ba ai shi yanayin shekarunsa da yanayinsa sunansa kenan kamar ka ce yaro yaro ai ba don ka ce yaro lafazin yaro ai ba ya zagi ba ne yawo na'am na'am e mutanen da da kafurci ne suka yadda suka yadda a matsayin shi ne za su mutanen da suka yadda za su bauta wa Allah da kafirci ko ba da kafirci suke bauta Allah ba mutumin da ya ce Allah uku ne ko ya ce Allah na da kuma yana ga shi ya yi bi Allah ne ko da haka yake neman lada a kaga yana bauta Allah da menene to wannan shi ne wannan na'am ha to masu cewa abin da suke faɗa nan ba Allah suke bauta ba ibadar su ne amma shi yanzu mai waka abin da yake cewa wautar su ta kai wauta har ma da wannan kafircin su a ganin su suke bautan Allah ka fahimci abin sun yadda addinin su ya zama kafirci ne bautan Allah a wurin su kafircin murga mun ce a ce Allah na da domin Allah ya tsakai kansa cewa bai da ɗa ko a ce Allah ɗayan uku ne Allah uban da kuma Allah ɗan sai kuma Allah ruhu mai tsarki kuma duk a ce abu guda ne cikin suratul ma'ida duk Allah ya kafirta masu irin wannan magana to in كفر الذين masu irin الله والمسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا Allah الله ثالث salasa ko نعم na'am eh in sha'a addala sharar nasa ko addala eh in sun ya ga dama ko in sun ga dama sai su maida mafi sharrin mutane shine adili wato su mizanin su wane ne musu cike musu da'a shine mutumin kirki duk kirkin idan baka bi tsarin su ba baka bi da suke so ba kai ne mutumin banza kai ne kaza kaza na ga wannan wazihi ne a duwanda wanda kaga irin halayen su eh, ya lura da halayen su zai fahimci haka hmm. to ma da Allah subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk